radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muka ɗauki da su ba wani gabatar da muna ɗauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da ansoshin tarbiyya wanda zan gabatar da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraron yanzu kuma ga shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 22 ga watan Janairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan Jama'a Thani na shekara ta 1443 ya jira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 121 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan Janairun shekara ta 1901 sarauniyar ingila alexandrina victoria ta rasu tana da shekaru 82 a duniya an haife ta a shekara ta 1819 a birnin london sannan kuma ta hau kan gidan sarautar ingila bayan mutuwar sarki william tana da shekaru 18 a duniya sannan ta share shekaru 64 tana sarauta a cikin karni na 19 miladiya a lokacin mulkin ta ne dai turawan ingila suka yi wa kasashen duniya da dama mulkin mallaka tana kuma azabtar da kasashen duniya waɗanda suka yi wa mulkin mallaka bayan mutuwar ta sarautar ingila ta fara rauni daga nan ne kuma sai ɗanta sarki edward na bakwai ya ɗare akan kujerar sarautar ingila masu saurari ko kusan cewa shekaru 43 da suka gabata rana irin ta yau wato 22 ga watan janairun shekara ta 1979 hukumar leƙen asiri ta isra'ila musad ta kashe abu hassan salama wani jami'in ƙungiyar kwatar 'yancin kan falasɗinawa ta plo ƙarƙashin jagorancin malam yasar arafat wanda shine kuma ya tsara yadda wasu falasɗinawa suka yi gurkuwa da wasu yahudawan isra'ila su goma sha biyu a gasar wasan olympic a birnin munich na ƙasar jamus a shekara ta da da saba'in biyu wanda ya kai ga mutuwar su da kuma falasɗinawa biyar bayan shekaru bakwai a rana irin ta yau wani ban wanda aka dana a wata mota a kofar gidansa a birnin beirut na ƙasar labanan ya tashi ya kuma yi sanadiyar mutuwarsa tare da wasu mutane hudu dukkaninsu iyalan gidansa bayan haka kuma da shekaru biyu aka gano wata bayahudiya 'yar kasar jamus wadda take makwabtaka da gidan nasa wadda kuma aka gane cewa ita ce ta shirya wannan lamari bayan gano cewa tana aiki ne tare da ƙungiyar leƙen asirin isra'ila ta musad.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 madala yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa muhammad amin farko muhimman kanin su iran ta soki kudin da babban zuwar majalisar ɗinkin duniya ya fitar kan batun holocaust an rufe makarantu a ƙasar algeria saboda tsananta cutar coronavirus tattaunawa da ake kan cirewa iran takunkumi a vienna tana tafiya kan sahihiyar hanya ƙungiyar eu ta waras da 'yan jaridu hamsin hanyoyi biyar da sahihin rahotannin zaɓe a najeriya yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta soki kudin da banzuwar masar ɗinkin duniya a fitar kan batun holocaust ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta fitar da sanarwa wadda a ciki ta yi watsi da wato ƙudurin baya bayanan da babban zuwar masar ɗinkin duniya ya fitar game da batun holocaust kana ta nuna cewa isra'ila tana fakewa da hukumomin ƙasa da ƙasa wajen rufe laifin yaƙi da ta aikata a nasa bangaren wakilin iran a masar ɗinkin duniya ya faɗi cewa gwamnatin isra'ila tana amfani da hukumomin ƙasa da kasa wajen rufe laifukan yaƙi take tafkawa kan falastinawa a duk rana ta allah ya kara da cewa a fili yake dukkan laifukan yaƙi da aka tafka a lokacin yaƙin duniya na biyu an aikata su ne bisa dalilan wariyar launin fata da kuma mamaya amma yanzu isra'ila ita ce babbar misali na waɗannan abubuwa guda biyu gwamnatin isra'ila ta aikata laifin kisan kare dangi ta'addanci share wata kabila daga doron ƙasa rusa gidajen falastina da kuma mamaye yankunansu ya zama wajibi masa ɗinkin duniya ta ɗauki mataki wajen kare afko mummunan bala'i kan ɗan adam a nan gaba ba tare da sanya siyasa ba don haka ƙudurin da masa ɗinkin duniya ta fitar kan holocaust a ranar alhamis ta gabata ba za a amince da shi ba an rufe makarantu a ƙasar algeria saboda tsanantar yaɗuwar cutar coronavirus rahotanni sun bayyana cewa shugaban ƙasar algeria taboni ya buƙaci a rufe dukkan makarantu a faɗin ƙasar na tsawon kwanaki goma wannan matakin ya zo ne bayan taron gaggawa da ya da majalisar ministocinsa da kuma kwamitin yaƙi da coronavirus a ƙasar tun daga ranar alhamis ta gabata ce aka rufe dukkan makarantu a faɗin ƙasar ta algeria saboda yaɗuwar cutar corona nau'in delta da omicron da take yaɗuwa cikin sauri kamar wutar daji a ƙasar jami'an lafiya a ƙasar sun fitar da sanarwar cewa ƙididdigar da aka fitar ta nuna cewa kimanin mutane 1,359 ne aka tabbatar sun kamu da cutar ta omicron a faɗin ƙasar inda mutane goma sha biyu daga cikinsu suka rasa rayukansu da ƙarshe shugaban ƙasar ya ce jami'an kiwon lafiya da ma'aikatan jami'o'i su ne ke da alhakin duba yiwuwar ci gaba da zuwa aiki ko kuma tsarin da ya dace domin kare kansu daga kamuwa da wannan cuta ta coronavirus. tattaunawar da ake yi kan cirewa iran takunkumi a vienna tana tafiya a kan sahihiyar hanya babban jami'i a kungiyar tarayyar turai ya bayyana cewa tattaunawar da ake kan batun cirewa iran takunkumi a birnin vienna yana tafiya a kan sahihiyar hanya kuma nan ba da jimawa ba za a cimma yarjejeniya a kai an rataba hannu kan yarjejeniyar nukiliyar iran ne a shekara ta 2015 tsakaninta da kasashen rasha china faransa birtaniya jamus da kuma kungiyar eu kuma iran za ta takaita ayyukan ta nukiliya na zaman lafiya su kuma ƙarshen turai za su shirya mata takunkumin kai tattalin arziki da aka kakaba mata yanzu haka dai ana ci gaba da tattaunawa zagaye na takwas kan cirewa iran takunkumi a birnin biyanna a makon jiya mai kula da siyasar waje ta kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya ce yana fatan sanar da sakamakon karshe na tattaunawar a nan da 'yan makonni masu zuwa. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙungiyar EU ta horar da 'yan jarida hamsin hanyoyi biyar da sahihin rahotannin zaɓe a Najeriya. Ƙungiyar tarayyar Turai mai goyon bayan mulkin demokuraɗiyya a Najeriya, wato European Union Support for Democratic Governance in Nigeria, ta horar da 'yan jarida sama da hamsin a jihar Kebbi kan rahotannin zaɓe gabanin zaɓen ƙananan hukumomi da za a yi ranar biyar ga watan Fabrairu mai kamawa kuma ban jami'in kula da ayyukan na eu mr hamza fasifihiri ya bayyana hakan a lokacin horon da aka yi a birnin na kebi a ɗakin taro na jamvali hotel inda ya ce taron ya kasance na kwanaki uku ne bisa bukatar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar kebbi ya ce mun yi farin ciki da samun damar kafa waɗannan horaswa tare da haɗin gwiwa na abokan hulɗarmu na eu da gidauniyar albino da asusun tallafi na mata na najeriya da ƙarshe za ku cewa majalisar ɗinkin duniya ta yatar da harin da dakarun ƙawance na saudiya ke jagoranta suka kai a yaman majalisar ɗinkin duniya ta yatar da harin da dakarun ƙawance da saudiya ke jagoranta suka kai a ƙasar yemen rahotanni da muka samu sun nuna cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi da harin da dakarun kawance da ƙasar Saudiya ke jagoranta a ƙasar Yemen suka kai a birnin Sa'ada da ke arewacin kasar ta Yemen inda ya sanadiyar mutuwar mutane da daman gaske. Jiragen yakin dakarun kawance da Saudiya ke jagoranta sun kai hari a wani gidan yari inda suka kashe akalla mutane saba'in da jikkata ɗari da arba'in. A jiya Juma'a ce sakatare janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ta bakin mai magana da yawunsa Stephen Doric ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da haran da aka kai a kan gidan yari a sa'ada da wasu yankuna da ya haddasa mutuwar mutane da dama mafi yawancinsu mata ne da yara ƙanana da ƙarshe ya kira da a gudanar da binciken kwakwaf cikin gaggawa kan abin da ya faru domin ɗaukar matakin da ya dace kana ya buƙaci a gauta kawo ƙarshen hare-haren da ake kawo kan fararen hula a ƙasar ta yemen to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan ko saurara daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran Aminu Ibrahim Kiya ke nan ɗauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirin ansoshin tarbiyya. Amsoshin tarbiyya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na ansoshin tarbiyya, shiri wanda yake ansa a tambayoyinku na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yanzu. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu na safe mun fara magana dangane da abin da ake nufi da hanya madaidaiciya da kuma igiyar Allah wacce ba ta tsinkewa sannan muka yi bayani kan wasu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar mana wato alkur'ani mai girma da kuma iyalan gidansa tsarkaka riko da biyunsu tare kawai ne zai lamun cewa mumini tsira daga azabar Allah a ranar kiyama a cikin shirinmu na yanzu za mu sake komawa kan hadisan nauyaya guda biyu wa'anda kuma su ne alkur'ani mai girma da kuma iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsarkaka wa'anda Allah ta'ala ya tafiyar da dauda daga gare su a nan za mu ƙara da cewa alkur'ani mai girma da kuma iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam igiya ɗaya ce ba igiyoyi biyu ba ne wato abin da ake nufi a nan shine riko da alkur'ani kaɗai ba zai kubutar da mutum ba haka kuma riko da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam kadai ba zai kubutar da mutum daga azabar Allah ba sai dai rikon su su guda biyu tare a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yana cewa ba za su rabu ba sai sun iske shi a tafkin alkawthar a ranar kiyama wato a nan yana nufin su iyalan gidansa wato limamai masu tsarki wanda za su jagoranci al'umma a bayansa su ne alkur'ani mai magana alkur'ani kuma rubutu ne da baya magana amma su iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne suka san alkur'ani kuma ba sa saba masa an karɓo hadisi daga imam sadiq salam yana fassara ƙarshen ayar da allah yake cewa lalle ne wannan alkur'ani yana shiryarwa ga halaye wa'anda suke mafi daidaita a cikin suratul isra aya ta tara sai ya ce lalle yana shiryarwa zuwa ga limami har ila yau an karɓo daga imam ali dan abi talib salam yana cewa wancan shine littafi wanda baya magana kuma ni ne littafi mai magana kamar yadda ya zo cikin biharul anwar jus'i na 39 shafi na 272 a nan bai ce yana magana da harshen alkur'ani ba a'a sai dai ya ce shi ne alkur'ani mai magana a matsayin mutum banda haka an karɓo wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa wanda masabobin sunna da shi a sun ruwaito shi a cikin littafansu masu muhimmanci inda yake cewa aliyu yana tare da gaskiya kuma gaskiya na tare da aliyu tana jujjuyawa da shi duk inda ya juya cikin biharul anwar na alama majalisi jus'i na 38 shafi na 188 wato gaskiya ce take jujjuyawa ta inda aliyu ya juya don baya saba mata kuma shi ne alkur'ani mai magana ko kuma mu ce shi ne alkur'ani a matsayin mutum wanda yake tafiya a bayan ƙasa a wani hadisin umul na aisha tana cewa dangane da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam halayensa alkur'ani ne haka kuma ali da abi talib alaihi salam yake daga nan muna iya fahimtar abinda ayyash yake faɗa a cikin tafsirinsa inda yake cewa hanya madaidaiciya ita ce amirul mu'minina aliyu alaihi salam har ila yau dangane da wannan an karɓo hadisi daga imam sadiq alaihi salam ina cewa ita ce hanyar sanin allah ta'ala su hanyoyi biyu ne hanya ɗaya a duniya da wata a lahira amma hanya a duniya shine limami wanda biyayya gare shi ya zama wajibi wanda ya san shi a duniya ya kuma bi shiryarsa zai wuce akan hanya ko siradi ta lahira wacce gada ce a kan jahannama a lahira wanda bai gane shi a duniya ba kafafuwarsa za su yi tuntuɓe a kan siradin sai ya fada cikin wutan jahannama banda haka an ruwaito daga imam sadiq alayhi salam har ila yau yana cewa babu wani hijabi tsakanin allah da hujjojinsa a bayan ƙasa kuma babu wani sha'amaki tsakanin hujjojinsa da shi mu ne ƙofofin allah mu ne hanya madaidaiciya mu ne taskar iliminsa kuma masu fassara wahayinsa kuma mu ne rukunan tauhidinsa mu ne wajen ajiye sirrinsa wannan kamar yadda ya zo cikin tafsirul mizan kenan na allama tabatabai hadisai da suka zo dangane da wannan batun suna da yawa za mu takaita da wa'annan sannan a nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan lakai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kiɗe iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake sazuwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Yanzu lokaci ya zan haɗa ku da Hamid Imatiyor a cikin wannan waka da ya gabatar. Ai saurare lafiya. گذاف ساقیا تا کم شود خوف و رجا میده گذاف ساقیا تا کم شود خوف و رجا گردن بزنندی چرا ما از کجا از کجا نی نی برو مجنون برو آری برو مجنون برو خوش در میان خون چون برو Hamid Himmatiyar na aka saurara a cikin wannan waka da ya tsara mana da fatan masu wari sun amfana kuma ta ƙayatar da su. Zan jalin zamun shirin a nan saboda karancin lokaci amma tare mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar waƙar a kafin na amma don wani sallafa shi ne kammala ni ma dugun shirin nake muku fatan alkhairi kuma nake cewa ku zama lafiya za a iya ci gaba biyan shirye-shiryen da muke yada muku a shafin yanar gizo wato wwwcb 1ng a huta lafiya. زیباییم توی قلب کبیر یا کنار دریاییم دورای با صفا ترکای با مرام شماها عشقین به دلاتون سلام جوون مردای کن عربای غیور خونتون پر اش صفرتون پر نور دمتون گرمه بچه های جنون خوبی با شما ها میشه خوب masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk da kuka ji muryoyinsu ta da yake cewa mu yi ne lafiyar salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh